na bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah ah. yana bayani akan wannan aya Allah madaukin sarki ya cike ta da fadin sa inda ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta annaba asa rasula ba mu kasance masu azabtarwa ba face mun aiko da manzo ma'ana gabanin mu aiko da manzo shine ma'anar hatta ikhbaran an adrihi ta'ala wato ayar tana magana akan adalcin Allah madaukakin sarki wa annahu la yu'adhibu ahadan illa ba'da qiyamil hujjati alayhi cewa Allah madaukakin sarki baya azabtar da kowa sai bayan ya kafa ma wanda zai azabtar din hujja bi irsalin rasuli ilaihi ta hanyar aika masa da manzo dan sako wanda zai ce Allah yana son kaza Allah baya son kaza kamar kala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir duk lokacin da aka jefa wasu tawaga na yan wuta a cikin wuta to sai masu tsaron wuta sun tambaye su ku da ba ku imani ba yanzu gashi za a saka ku a wuta shin yan sako ba su zo muku bane da kuka yi abinda kuka yi gashi an kawo ku wuta sai su ce bala wallahi sun zo mana amma dai fakazzabna sai maka karyata su ta hanyar tangara da kin aikata abinda da suka zo da shi wa qulna ma nazzala Allah min shay'in muka ce ba abinda Allah ya aiko da shi mai ƙarya kuke yi ba wanda ya aiko in antum illa fi dalalin kabir kuna kan bata ne mabayyana wa qawluhu ta'ala mala yace wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zuma za a tafa kiyar kafirai waɗanda suka kafirce wa Allah zuwa ga jahannama kungiya kungiya group group za a hada su idan group na farko sun wuce an kai su a ga ƙara ɗiban wasu group din haka shine ma'ana zumar zumaran waga ta waga idan aka kai su bai je faru ya ce hatta idan ja'uha lokacin da aka tasa su wutar tana kulle ne ita jahannama sai sun iso bakin ƙofar ta kawai a buɗe kofar yadda saboda zafin wutan kawai ya tirrin shi lokaci ɗaya zai kama su yadda ke su kawai farar ɗaya haka ake shigar da yan wuta wuta sabanin aljanna wanda Allah ya ce idan aka tasa aka raka mu aljanna mu dama kafin mu zo wa futihat abwabuha dama an riga an bude kofar tun ba mu zo ba muna jin kanshin ta daga nesa muna jin dadi muna ainihin wato shauki haka za a raka mu aljanna amma su yan wuta ba sa jin zafin wuta daga nesa sai an zo dab da ita kawai hatta ila ja'uha futihat abwabuha sai an zo bakin wutan ake budewa mahallin shahid Allah madauki sarki ce idan suka zo din qala lahum khazanatu hasi masu tsaron wutan su ce alam ya'tikum rusulun minkum shin manzo bai zo muku daga cikin ku ba eh manzo daga cikin ku wanda ci nuna alaikum ayati rabbikum masu karanta muku ayoyin ubangiji wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha kuma suna tsoratar da ku haduwa da ubangijinku anan mutane yanzu suna wa Allah kangara su ce ba za su bar sabo ba suna bakin cikin a shiga wuta ba tare da su ba haka mutane suke domin ne aikinsu haka yake nuna wani yanzu Allah ya masa ni'ima ta haihuwa ta aure ta wani matsayi ko ma menene yau kan ya gode wa Allah sai ya ɗauko makaɗa a dinga kiɗa wannan abin yana nuna kai baka yadda a shiga wuta ba ka bane. kun fahimta saboda sabon Allah wani yana cewa ya taɓa wasu tafiya dangin su ne aka zo aka suka tattaro kayan kiɗa za su yi kiɗa wala inda aka bashi masauki a ɗakin ana aka aje ganguna da su waye da waye da to ya kace da zai yi bacci ya ce kira babansu ya ce baba kada a kira ka a ce na raba zumunci gafa abin da ke fashe kansa uban ya kasa jin shi ma saboda hayaniya da kada kada mahallin shahid ba wai labarin nake son baku ba yana yana faɗa mun abin da wani a cikin su ya faɗa ne lokacin da aka kira bayan uban ya kira sai kuma aka sanar da su cewa an ce a tashi a tashi abin kara'ayi wani da bakin sa yake cewa wallahi ba wanda ya ta sai mun kwana ana kira ku duba sabon Allah ne mutum ya ci me yake cewa abin ya ci laya ko yace ce sai ya yi ya mutu ba zai zai cewa Allah bayan ya yi wa Allah karan tsaye a lokaci ka hana bayan Allah bacci ka hana su natsuwa wani bacci zai yi wani zai yana ma na sallah ne kila yana ne yana sujira yana tsini maka albarka a cikin gidajen kurkuna ganin gidajen ku ne kuna kira wallahi makota kuna cutar da mutane kuna zalunta su ko da masallaci ne da halatta daga abin magana ya takura wa al'umma ba amma wasu duk da sani ba sai su ce gani suke kawai ai ba komai haƙƙin makwabtaka ya wuce da inda kuke tsammani ga sabon Allah ga kuma danna haƙƙin makwabtaka da yake shi ma dan iya shege ne shi ma maganin abin da kanshi ita ya shiga cikin gida kawai ya samu gishiri ya maganin matsalar shi a nan zan tsaya ba zan faɗa abin da aka yi da gishirin ba A <laughs> an zura ido ana kallona a'a ina jin tsoro saboda wannan maganar tana bin duniya kuma kun yi zuru sai ku sarrafa ta ta wata hanya almin da ya yi samu gishiri abin da ya yi eh kada ki mataki da kanshi ya ce ko ko bai abin da ya yi kawai shikenan minti ɗaya biyu kawai shikenan sai janareto ga dole aka tashi janareton ya buga kawai Allah ya shirya da mu to saboda haka mahallin shahidi kar ki yadda ki furta wata magana duk sanda wata take miki nasiha ko ki dauki nasiha ta ki ce kin gode ko da ba za ki ba a lokacin ba ta ana fahimta ko da a lokacin ba za ki ba domin shi Allah madaukakin sarki da ke kallon sa hikima ne al'amuran ko mai tausayi ne duk laifin ki duk ki wallahi karki kulle kofa ki da ubangiji zama ko ta kofa guda ɗaya da take buɗe a yana nufin ma sai ɗaya bane ya zama akwai ƙofofi da amma mafi ƙaranci ko da ɗaya ne wala sai ki ga Allah ta wannan ƙofar ya saki cikin rahama amma komai kice mugunta rashin kirki rashin gaskiya rashin alkawari rashin tausayi bibi da kutun gwila da hikidu da zuwa wurin duk wani boka ko wani malami dan tsubbu ba zai harfan miki da mai ido ba Allah ya kyauta haka za a tambaye su ce wallahi sun zo sai ce kalubala wallahi sun zo mana walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin amma kalmar azaba ta riga ta tabbata akan kafirai Bana na su dinka Allah ya tabbatar da sai sun shiga wuta wallahi saboda wannan abin da suke qala ta'ala ubangiji yake cewa hum yasrikhuna fiha rabbana hasna ihu a cikin wutan suna cewa ya na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal akhrijina ko ka fitar da a wutan nan a mai da mu duniya zamu abinda ba mu yi ba a da yanzu zamu gyara eh Allah ya ce awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa an-nadhir ashe ba mu rayar da ku ba rayuwa ta wanda zai ba duk wani mai wa'azantuwa dama ya wa'azantu eh jama'a duk Allah Haji ya shekara kina a rayuwar nan ta duniya shekarar ginawa kin shekara ɗaya kin shekara biyu kin shekara kaza Allah ya baki wannan shekaran dan ki wa'azantu kuma kin ji wa'azin kin ji nasihar kin ji ido mutuwa kanta da ake a tashi wa'azi ce kuma aka bane kaza wa'azi ne kaza ya zama darussa da yawa akan wani a wani wani ko watanki duk ya zama izina akan ki amma duk baki dauka ba shine ma ya tazakkaru fi man tazakkar irin lokacin da aka rayar da ke din bayan sa a ce ki wa'azantu shi karshen ta ma Allah ya ce wa ja'akum an-nadhir mai gargadi ma sai da yazo annabi sallama ya zo ya kawo mana ne to qur'ani ya mana wa'azi ya dora mu akan tafarki amma duk da haka wai bai san annabi ya fa kuma ne mana shi da din nan ya zo ya tafi wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce na nadir shine furfura furfura sai kin kira mai kitso tana mai kitso ta ce la hajiya wannan menene haka nake gani kin kina ganin ke kira da dan sauran fararen sawon ki kike ga furfura eh can ma sai ki fara ganin shi anan ko san karshen furfura ki fara ganin ta anan a jikin na kai sai kenan can kuma suka ce hatta wasu wurare da ba a gani ma a mara a hamata sai sai a ga furfura shikenan kawai kai kawai sai ya bude kamar yadda ake cewa an buɗe wa mutum ya sunan shi gari to wannan mai gargaɗi ne wala ka tai shiga taitayenka fa shiga taitayenka zan iya zuwa koyaushe a wani hadisi ma nan salama ce da kan a'azar Allahu ra'an akhar umrahu ila 60 aman Allah ya gama ba da uzuri da hanzari ga duk wani mutumin da ya jinkirta masa rayuwa shekara 60 shekaran ki nawa yanzu kin 60 din kin kusa ko kuma kin wuce Allah shirye da mu Allah yake cewa fadhuqu fa lil zalimin min nasir ku dandani wannan azaba azzalimai ba su da mataimaka ila ghairi dhalika min al-ayati dallatu ala anna Allah ta'ala la yadkhulu ahadan an-nar illa ba'da irsalil rasul ilayhi amma wasu ayoyi waɗanda suke nuni cewa Allah madaukakin sarki baya yin azaba ya shigar da wani dan adam cikin wuta sai bayan ya aika masa da dan sako wa min tamma daga nan ne ana jama'atun min al-ulama fi al-lafzati allati ja'at muqhamatun fi sahih al-bukhari daga nan ne wasu malamai suka yi magana ko suka yi suka akan wata kalma da ta zo cikin sahih al-bukhari inda kaulihi ta'ala daidai fadin Allah madaukakin sarki inna rahmatullahi ko inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin ma'ana Imam al-Bukhari a babu tafsir ko a kitabu tafsir karkashin wannan aya ta cewa lalle rahamar Allah tana kusa da masu kyautatawa sai kawo wata magana to sai malamai suke magana akan wannan maganar tashi to amma me ce maganar ita ya kamata zama mu hakura sai Allah ya kai mu darasin mu na gaba sai mu ji ko mu cikin bukharin mu ji menene hadisin ga hadisin nan malai ce haddathana ubaydullah an sa'ar kaza kaza kaza kaza duka zamu ji shi insha Allah a darasin gaba ina fata Allah ya ba mu lada na abin da muka daidai wanda muka kuskure ko karancin ilimi Allah cikin sarki ya yafe mana